ya tsaka ji abin da ya faru kwanan nan wai kuma ba da ma faɗakar maganganun dr ahmad gumi bayanan dr ahmad gumi bayan ya dawo iran ƙasan 'yan shi'a makiya allah makiya manzan allah 'yan shi'a makiya allah makiya manzan allah makiya sahabbai makiya musulunci bayan shi dr ahmad ya dawo tsarabar da ya zo da shi shine na suka ahli sunna da suka saudiya akwai kuskure ka rika suka ƙasa saudiya akwai kuskure wayannan shugabannin saudiyan abinda suke wa addini Allah kaɗai ya sani ko da suna da kurakurai kuma mu sun fi mana mutanen Iran saboda dai basu su ba da ƙofa ana zagin Abubakar da Umar ba ko da shugabannin Saudiya ba su da wani amfani kamar yadda shi da Gumi ke rayawa to mu su toshe ƙofa ta zagin Abubakar da Umar da Usman sun mana komi wallahi sun cika 'ya'ya kuma sun fi mana komai ne ana ganewa sun fi mana kumaini shi abin da yake faɗa sun kira shi ƙasarsu sun mu'amalance shi mu'amala mai kyau wannan wani abu ne akwai kirista misali america suna iya kiran ka muka mu'amala mai kyau rasha suna iya kiran ka su muka mu'amala mai kyau ba shi ke nuna sun fi musulmi kirki ba ba daidai ba ne ka zo kana ɗa'anin ahalin sunna da babban ƙasa wadda ita ce ƙashin bayan sunna saudiya nan da kuke gani ita ce ƙashin bayan sunna a duniya idan mutum ya soke ta to fa yana soke sunnan ne ko ya sani ko bai sani ba kuma har yanzu dai ba kamar Saudiya din kuma mu har gobe Saudiya ba ma za ta yi daidai da Iran ba bare a ce Iran ta fi Saudiya ba zai yiwu ba mutanen da suka buɗe ƙofa ana zagin sahabbai ana cin mutuncin addini har su za ka rika cewa sun fi waɗancan wannan babu babu babu tunani a ciki kuma daidai bane kuma dole a faɗa ba daidai bane don babu wanda za a yi ma mujamala ba za a yi ma wani mujamala ba ana mai kara ba magana kara ba ne magana ake ta aƙida magana ake ta musuluncin kacokat kai kanka can kaje kawo karatu suka ciyar da kai suka shayar da kai suka taimake ka ka je saudiya ka gani allah ya saka musu alkhairi jami'ar madina a ɗauki ɗan najeriya ɗan china ɗan malaysia a ba shi ci na safe ci na gaske a bashi na rana a bashi na dare a koya masa ilimi da aqida da karatu lafiyayye ya dawo garin su kuma ya ci gaba da da'awa ai kaga alhamdulillah ku kasa kwana haka su ka waɗancan in ba shi an ci zaka taimaka ba ba abin da za su yi maka to amma ya je gayyata su yayo abin da yayo daga cikin dai kwashe kwashen da ya kwaso akwai wannan kusa kurakuran kusa kure ne da yawa kun ba daidai bane yawa kun ba wanda zai zo da irin wannan kurakura mai masa kara ba haka addini saboda addinin ba nasu bane kuma ba kayan gidansu bane kuma shi bai fi mu a musuluncin nan ba bai fi mu ba dukkan ɗaya muke kalubale da muke ciki jama'a wani lokaci in ka aje littafi kana nazari sai ka ce wai kwakwalan al'umma me ya samu kwakwale kuma a rika nuna wai waɗanda suka karatu a Saudiya su ne ba su samu <clears throat> abin nan ba ba su samo wannan kuskure ne yanzu malamanmu a Najeriya waɗanda suka karatu a Saudiya musamman Jami'atul Islamiyya ta Madina ai kaga za ka karatun su akwai tsafta akwai tsafta irin su Sheikh Ja'far irin su Dr. Mansur irin su Dr. Birnin Kudu irin su Dr. Sani Rijiyar Lemu kai duk malaman da suka karatu a Saudiya magana ta adalci zaka samu karatun su akwai natsuwa akwai kuma tsari mai kyau domin a Saudiya jami'ar islamiyya ko dai kasashen da ahalus suna ke jagoranci ana karanta da ilimi mai kyau Hakanan nan duk wanda suka yi karatu a misra tunda wuri ne ba karkashin shi'a yake ba jilluhum duk da akwai wanda ba sunna ba amma mafi rinjaye sunna ce ka samu karatu ne yake da tsafta amma ba wanda zai je Iran ya wo karatu ya dawo da hankali shi wannan ma ai gaba ba karatu ya ba ziyara kawai ya kai amma gashi ya rudi daga zuwa ziyara har ya rudi ba daidai ne ba kuma wallahi babu wanda ina faɗin wannan wallahi babu wanda zai soki Saudiya babu wanda zai soki Saudiya mu yi masa mujamala laifin su da kace gani kila wanda muka sani ya fi naka amma dai mu alherin su ne akan idanunmu kuma shi muke gani ka duba yadda suke kula da mahajjata kai eh, malam kamata ai ma karatu akan ayyukan da 'yan Saudiya suke musulunci ka duba yadda ake kula da haramai ne ka duba yadda suke kula ba kasar da Saudiya ba ta ba ta taimako babu wannan ƙasa a duniya wadda Saudiya ba ta ba ta taimako me yasa za a ɗauki mutum a ɗauki sharrin sa kadai ana faɗi waye za a ɗauki sharrin sa kadai ana faɗa ya tsira a cikin mu ku nuna man shi don Allah a ce sharrin sa kawai idan ana so a yi wa mutum adalci a auna alkhairin sa a auna me sharrin sa